يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدوها أولنا مسلاتي نا أبو هريرة رضي الله عنه أنا سكتو برني شيهو a yau maraicin asabar takwas ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya zo daidai da uku ga watan jun na shekara ta 2017 muna roƙalar ɗaukin sarki ya mana albarka a cikin abin da muke karantawa ya sa mu yi aiki da abin da ke buƙatar aikatawa ya sa mu ƙudurci abin da yake buƙatar ƙudurtawa ya kare mu daga aikin shaidan ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu jiya mun kwana a suratul anbiya akan aya ta 47 inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Mun fassara ayar sai dai akwai abin da ya rage muka so mu tambaya domin mu jinjina wato ainihin basirar mu dangane da fahimtar alkur'ani sai lokaci bai babu dama yau kuma na iya tambaya ko mu wuce eh ba ku son a tambaya ke yayin ba ku ba da ansa ba za a ba ku don haka gara ba ku bari a tambaya ko kuma dai mu wuce to Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al qiyam fala tuzlamu nafsun shay'a za mu kafa ma'aunai za mu auna ma mutane ayyukansu ba wani mai rai da za a zabinta. wanda ya nuna da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma za a yi masa awo haka ne ko ba kama da ya za ku yi da cewar da Allah ta'ala yi fala nuqimu lahum mai qiyamati wazna ya za ku haɗa hancin waɗannan ayoyi kuma wani na iya maka wannan tambaya musamman in ka game da wani kirista wanda ya durmayar da kansa cikin karatun addini ya yi gudun-gudun a ciki ya ɗan san wani abu sai ya so ya ƙure ya ce da ƙurani na kawo an ce za a yi auna an ce ba a hau falalu ƙimu lahum yawm alqiyamati wazna Ranar alƙiyama ba za mu tsaida musu awo Da kuma nan an ce wa na almawazin yau yawm alqiyama fala na nafsun shai'a. ya za mu haɗa hancin waɗannan ayoyi wanda kuma ya ba da amsa gamsashi akwai akalla amsashi guda biyu masu kyau duk wanda ya kawo ɗaya daga cikinsu. to sai zo karbi naira dubu biyar da amsa ta yi nan fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna mun masu awo amma basu yi nauyi ba haka kake naji to bari mu ajiye wannan fassarar ta na to wata sabuwa ke ya ce su kafirai awo biyu awo musulmai awo biyu gare su kafirai awo guda gare su ya awon yake eh. a shi musulmi bai da muna ayyuka da zauna mashi ko su kafirai ba su da abin awo na lada don ba su da lada tunda ba su da tauhidi to kai ma mu aje wannan fassara ta tana da ke. na'am ye ita muke nema mm <laughs> ba ka gaba ɗaya ba ba sai ya auna su ba <laughs> eh mushrikai ne ba su bukata awo kawai wutar direct jahannama road eh khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an ta uku kenan kai ma mu aje ta ka na'am to na hudu kenan to kamar yaya wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun ayu nafs nakira fi siyaqin nafi tufidu al'umum ba haka kai taka ansa ba ta yi ba muna da ansa uku to duk ya nuna dai akwai awon to nan an ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna za a sheke gaba ne ba za a yi awon wato su kansu malamai da wannan hanya ce ta motsa kwakwalwa da tadabburin wasu ayoyi da wasu nusus haka suke su haɗa hancin nasi da nasi. ka'idar da ya kamata mu sani ita ce idan nasi ya inganta to ba zai taɓa cin karo da wani ingantaccen nasi ba Nasi ma'asumi ne in ya inganta ne zaman sa ma'asumi ba zai taɓa cin karo da wani ɗan uwansa ba saboda babu ƙarya a cikinsa to amma mu a tunaninmu muna iya ganin kamar sun ci karo da juna duk wannan ansoshin da kuka bayar suna ya karbuwa amma ba su malamai suka faɗi a tasiri. abin da malamai suka ce na farko dai da Allah ta'ala ya ce Falalu imu lahum ai lahum ce lahum ba mu musu awon da zai amfani su in kana sun gane wannan ka hada ta da wacce ayata suratul bakara laha ma kasabat wa alaiha kaga ashe nuqimu alaihimul wazn wala nuqimu lahum za mu tsaye da awo a kansu amma ba za mu musu abu wannan ya yi kama da abin da ɗan wana ba kula ce ce ne kace kafirai musulmai awa biyu kafirai awa ɗaya kai kuma kace ba kai ba ina ɗan wanan da ya magana eh la ya in to wannan ya yi kama da shi ma na biyu abin da suka faɗa domin suka ce ai Laisa lahu inda Allah waznun la qimata lahu kaga yayi kama da kware abinda shi ma wannan dan waye fada haka takeice da tadabburi ana ganowa amma dai ba wanda yake dubu biyar din wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghayru salih saboda baya da kima haka da yawa wanda ana ganin kimar sa a duniya a alkiyama baya da ita kai kuma maganar da ka so mai cewa za a auna mumini za a auna masa aiki wannan ba za a auna masa aiki ba abubuwan da ake awo suna da yawa kai kanka sai an auna ka aikinka za a zo da shi a auna shi takardun da aka rubuta aikin su ma za a auna su kuma kowane yana da maki a wurin Allah so nan ne za ka ga mutum tuttuki garsaki hamshaki amma wato guntuwar auduga ta fi shi nauyi akan skinin ubangiji ba ya da kima kwata-kwata Ka ga mutum ɗan firit ɗan siriri bai taka kara ya karya ba amma ya fi girman garinku nauyi a akan skinin lahira wannan shi ne abinda annabi sallallahu ya ya faɗa lokacin da Ibn mas'ud ya hau bishiya sai kafarsa ta rataye to ɗan karamin jiki ne shi take ce mai yan ruwa sai kafarsa ta rinka lilo haka sai sabai suka rika yi masa dariya sai ce atabhakuna min diqqati saqaihi fa innahuma la asqalu fil mizan yawm al qiyamati min a uhud kuna dariya yan kananan kafafun nan nasu wallahi lahira za a ɗora shi kan sikeli nauyin kafafun nan nasa ya yafi nauyin dutsen uhud kun ga ashe akwai wanda in an auna shi zai yi nauyi a kullum auna shi zai zama sakwat-sakwat babu nauyi to haka su kansu takardun auna su ake da haka kwalitin takardar da aka rubuta maka aiki shi ma yana da tasiri kuma yana da alaka da kwaliti na aikin naka sannan aikin gaba ɗaya za a ɗauko shi kuma auna shi wanda ne ce to ya za a auna aiki tun da babu ne da ake gani sai mace kai ne baka ganin sa alƙiyama za a gan shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan kuma ya'mal mithqala dharratin sharran ganin sa za a yi ba kaga ashe kenan yadda muke su abubuwa a duniya ba halalle su kasance haka a ba a duniyar ma akwai abubuwan da ba mu sai da suke tafiya ba sun shallake hankalinmu sun fi ƙarfin tunaninmu domin ko lokacin da tururuwa take ce ma 'yar 'yan uwanta ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun duk duniya waye ji wannan magana mutum guda shi ne nabi sulaiman tabassama dhahikan min qawlihi za karkar maki duwa tsuma suna da yaren da suke communication tsakanin su mun sani wannan gine-gine da muke gani duk suna suna communication ba mu sani ba shi yasa ranar alkiyama za su yi shaida akan mu alayma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ذكر أن ذا التوشة باكي أما سورن قبل إذا سيما قنا ورا رما شيدا يند عليه الصلاة والسلام wannan masallaci zai ishe da duk sallolin da muke cikin sa shekara 11 da kafa shi zuwa yau har kuma zuwa lokacin da Allah mu dauke ke za a yi sallah a cikin sa haka karatu tukan da muke Ramadana na 11 ne muke a cikin sa kowace ranar da muke tafsiri sai an muna karatun tauhidi ana an da shi sira ko shi ma ana rubuta wani karatu ake banda wannan ko duk sallolin da ake yi wuraren da ake yi za su ba da shaida shi yasa Allah tabaraka taala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahu innahu kana aliman duk abin da ka sani duniya yana tasbihi zaka hansa din da ka zo da shi yana yana music yana abin da Allah ya kyamata yana muryar da Allah baya so a cikin masallaci wannan hansa din shi yana tasbihi wannan murya da ka samu su kyamar yake kyamar yake takalman da kasa zaka je masallaci kai kana tafiya masallaci kana raha kana nashai da wani su tasbihi annan suna yi baka sani ba wa in min shay'in ba wani abu kowane iri ne in anan ma'ananta ma annafi wa ma min shay'in babu wani abu a duniya ko menene na kiratu fi siyaqin nafi illa yusabbihu bihamdi face yana nena tasbihi da godiyar Allah walakin la taqawla tasbih amma ba ku sani haka kimaran da ta kura min ido tana so ta kai labari tana nan tana tasbihin ubangiji wasu malamai sun yi tawili waɗannan abubuwa amma idan ka tsaya kai nazarin ƙur'ani da kyau game da imamu shinkiti yake cewa babu makawa ka tabbatar da cewa tasbihi ne haƙiƙi ana nan ana yin sa kai ne baka jin sa shi yasa mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita ce tsakuwa ta yi tasbihi a hannunsa ba ko fasto ya dauki tsakuwa sai ta yi tasbihi a hannunsa mu'jizar manzo Allah anan ko karamar sa ita ce shi ya ji tasbihin sauran mutane ba su don haka kudin da ke cikin aljihunka kana yawo da su suna nan suna tasbihi amma kai ba ka ji tasbihi shi kuma manzo Allah sai ya ji tasbihin da Allah tabaraka taala ya so ya kame wannan sai ya zan kututturin iccin da aka yi ginshikin masallacin annabi da shi an yi kututturan da bine da kuka ga wannan filas na masallacin nan haka da binnan masallacin annabi suke ina je da nan shi da nan sai aka bar biyu don mata can baya hudu ma'ana takwas kenan don maza a gaba kafin a faɗi da masallacin kenan to kututturun na gefen dama wanda manzo Allah sassa jingina gare shi lokacin da ke hudu ba wata rana wata mata ta ji manzo Allah na complain ko kuma ta ji mutane suna complain na cewa wasu na nesa ba su jin muryar manzo Allah lokacin da ke hudu ba sai ta ce aikuwa tana da wani bawa kirista da aka zo da shi daga ƙasar waje wannan ƙwararren kafinta ne inda annabi yana so za ta sa a yi masa matakalan da zai hawa na nesa su hango shi muryarsa kuma ta tafi nesa manzu Allah ya ji labari ya ce ya ba da izini annajjar ashe kun ga minbari minbari na farko in ce me kuke kira sa minbari minbari na farko da aka yi ba musulmi ne shi sai ya yi masa matakala uku ya kawo manzo Allah su mai haushi wasu sun laƙe sun ce dole duk mimbarin da za a yi zama matakala uku ne ba manzo Allah ya ce a yi matakala uku ba an yi ne gwargwarin buƙatar wannan lokaci da masallacin ya wuce nan a zamanin annabi da za a yi hudu ko biyar yanzu irin masallacin madina in kara su a hangule mai aka yi masa mai mataki uku sauna nawa su hange shi makaka masallacin abu hurara ko ko ba hau mimbari ba inda ya tsaye kowa na ganin saboda shi karami ne so mimbari ba ba ne wasila ne in an bukata yi in ba a bukata ba dole a yi ba in an bukaci uku ayi in bukaci biyar ayi an bukaci goma sha biyar ma ayi ya zama dai ana hangowa ba shine karatunmu ba yanzu karatunmu shi ne lokacin da ake wannan mimbarin sai mazu Allah ya baro kututturin iccin can sai ya dawo ya hau wannan sai kowa a masallacin ya ji ya fashe da kuka daman yana kuka yana dariya amma ba mu iya ji sai yanzu da Allah ta'ala ya so ya jiyar da sahabban manzo sai ya jiyar sai da manzo Allah ya so ya rungume shi ya lallashe shi sannan ya shiru mana ya ba shi haƙuri ta wannan daraja da kaga ka rasa karka damu kana nan tare da ita ta cewa mafi darajar halitta yana jingina sa gare ka lokacin da ke hudu ba ko yanzu kana nan da daraja ka yi haƙuri uzuri ya samu kamar ka ga inda muka ji abinda nake so in ce wato abubuwan da suke faruwa a alkiyama ba lalle mu iya tunano su da hankalinmu a yanzu ba amma ko anan duniya akwai abubuwan da mu ba su san su ba kuma suna nan suna gudana to shi yasa rukunin imani da farko da Allah ya fara faɗa a cikin Qur'ani da ya gama fata yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil khair dole ka yadda akwai abin da baka gani yanzu dukkan mu mai da akwai aljannu ko ko na faɗa muku suna nan tare da ku suna karatu ga wani nan kusa gare ka amma karka da mu ba ya ce ta ba shi ma da Qur'ani sai yana karatu Diban karatu suke kuma sun fi mu watsa karatu don sauran da suka zo suka ji sallar dare manzo Allah yana ta'rawi, sallallahu alaihi wasallam ko da aka waye gari sun fara musuluntar da mutane sun fara musuluntar da yan wasu aljannu qalu inna sami'na qur'anan ajab mai yadda akwai aljannu ko mai daba muna ganin su kakan dauro wani lokaci mu gan su amma ba da sigan su ta aljannu ba dukkan mu da kowa ya taba ganin abin da ya tabbatar da ba mutum ne ka fito kofar ɗakin ka sai ka ga yaro jinjiri tsirara misali kafin ka ce me wannan ya bace akwai da taba gani haka cikin komai babu ba ku taba gani ba to ba a taba ta da kai bacci ba ka farka ka ba mai ta da kai ba taba danne ka kana bacci ba kana kokarin kai kuwa ka rasa ta kasa jannau ko duk irin suna nuna akwai wani ya ce duk ƙarya ne ba wani aljani ranar sai ba tasa ta rikice masa cikin dare sai gashi ya buga min mala ya gida dawa ina ya haya mai aljannu don Allah ka zo ka taimake ni shi bai dama akwai aljannu ba wai nan shi shiga cikin cikin mutane abinda qur'ani ya tabbatar da shi kallazi yusha alaihi min almas bai da shafar aljani ba sai aljani ya shafi matarsa sai ta ta wuntsile cikin dare ta shaƙe shi tace za ta kashe shi ya fahimci lalle jinnu ne ke tare da ita ana yi sai kaji kaji yarinyar da bata taba ko zuwa primary ba tana turanci irin na America haka ba nata bane Mallam kuna sama ko ba ku samu yawa Mallam bello na cikin masu wannan haraka shi yasa bas baka rukiya magani da kake bayarwa Kama ka san masu rukiya in kun bukata ku neme shi to za mu tashi kan ayata 48 wala kada atina musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad atayna musa wa لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله يتي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان من باوع النبي موسى da dan uwansa Haruna wanda ya roki a hada su tare ba yace Haruna akhi ushdid bihi azri ba asalin annabtar ta Musa ce asalin littafin na Musa ne a taurar Allah da hannunsa ya rubuta ta kuma ya hannunta ma Musa amma sai aka ce da shi da Haruna za su karanta sai Allah ce to mun ba su al-furqan al-furqan alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil wanda yake rarrabe gaskiya da ƙarya al-furqan da alif da lam yazo su hudu a cikin al-qur'ani a cikin wannan yana ciki sannan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سنا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الفرقان مبالغة ني وجن تفريق كما انك القرآن كانت قرأت qira'atan wa qara'tu qur'ana suna da bambanci kwasu da bambanci wannan ya ta kai matuka bin littafi ana iya kiransa kitab amma ba littafin da ya karɓa sunansa kamar littafin Allah saboda shi qur'anun ne shakaratu sunansa kenan to aka furqanun mai tsananin rarrabewa shiriyar ubangiji in ta zo za ta fidda duhu ta bayyana haske za ta fidda bata ta bayyana shari'a za ta bayyana ƙarya ta tantance gaskiya shi yasa ake kiran ta furqan sai Allah ta'ala ana yace mun bawa annabi Musa da dan uwansa Haruna al-furqan wa diya'an mun ba su haske wa zikran lil muttaqin mun ba su ambato ga masu takawa zikr anan yana nufin wato littafi wanda ake yawan zikirinsa littafi wanda ake karatunsa littafi wanda ake wa'azi da shi littafi wanda ake kwaikwayon rayuwa a cikinsa shi yasa nan da aka ce wa zikran lil muttaqin an bawa Musa da Harun can gaba sai aka ce wa hadha zikrun mubarak an bawa Musa da Harun zikr lil muttaqin an bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zikrun mubarakun shi ma lil muttaqin to kaga anan kenan Allah ta'ala ya hada maganan Qur'ani da maganan At-Taura kuma fiyacin Qur'ani haka yake zuwa nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana furqan al-Qur'ani yake nufi qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum menene ma unzila ilaykum min rabbikum qur'ani إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن والقرآن فهك الله تعالى يتحدث سيتي سيأتي أما دع التوراة دع القرآن ذكر النيل المتقين سواء المتقون الله تعالى يتشرين سبوتنسو a nan sai ya kawo musu sifa biyu ya ce allazi ne ya shauna rabbahun bilgaibi wahun min sa'ati mushfiqun الذين يخشون ربهم بالغيب كن قال سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ستة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سيتي أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أنا أقول سيتي الذين يخشون ربهم بالغيب وإن سكي صورا أبنجي جنسو العالم بس غنشك وهم من الساعة مشفقون سوما سطوروني كالكيامة تؤمنين بمبنتي يخشون دمشفقون mushrikuna alkhashyatu da al'ishfaku kowanne su an ɗebo shi ne daga alkhawf ku gane hikimar larabci anan inda ya fi hausa da sauran yaruka menene khawfu? tsoro ko sai muka ce yakhshawna shauna suna tsoron ubangijinsu a to me cin khashya da khawf sai muka ce wahum min sa'ati mushfiqun suna tsoron alkiyama to menene bambancin ishfaq da khashiya in eh, ishfaq da khawf kamar zaka ba mu ansa ko na'am ahsant alkhashiya khawfun yuqarinuhu mahabatu wa ta'zimuhu kana tsoro amma cikin girma akwai abinda kana tsoro sama baka girma mashi yalla muna tsoron maciji ko tsoron shi muna girma mashi amma ka ga ubangiji kana tsoronsa kuma tare da jin girmansa da azamarsa to ishfaq ha eh eh hmm. shi al shi ma khawfun ne yusahibuhu hadarun abu ne da kana tsoro su a cikin sauna kun ga nan ma an ci sa'a muna da fassara hadar sauna zaka ishfaq sauna ta fi dacewa da sifiri su suna saunar alkiyama suna hattara da ita suna taka tsantsan kar su je su gabu da abin da ba su wa hadha dhikrun mubarakun anzalna Allah ya ce wannan zikiri ne mai albarka zaka in kana neman sayyidu zikir to gashi nan القرآن ل إن هو إلا ذكر للعالم سورة التكوين بسورة ص و ر ة صاد ي ك ذ ا س وما هو إلا ذكر للعالم سورة الزمر يتي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سورة ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين سورة يوسف وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين سورة الأعراف أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم بحكا إن كان لما أفضل الذكر شيء لتلاوة القرآن بذكر النبي كي دوني كراتم قرآنين بأيانسان to a cikin ƙur'ani kuma akwai afdalul afdal domin a ƙur'anin ma akwai a'azamu ayatin akwai afdalu suratin ko a'azamu suratin duk ayar da take magana kan Allah madaukakin sarki to tana gaba da sauran ayoyin da ba kasu suke magana duk surar da kan sifofin Allah ne a cikinta to tana gaba da sauran surorin da ba sifofin Allah ne a cikinta ba shi yasa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an ta'dilu saboda me saboda gabaki ɗayan tauhidi ta kushi to wacce ce a'zamu suratin fil qur'an a ba bakara bace ba a'zamu ayatin ita ma ayatul kursi don me ta zamo a'zamu aya saboda gabaki ɗayan ta tauhidi ce ta fara da Allahu ta kare da al'azimu gaba goma gare ta wacce tauhidi ce Allahu la ilaha illa alhayyul al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a ya'lamu ma bayna وسع كرسيه السماوات والأرض ولا wa huwa وهو العلي العظيم gaba goma ke cikinta duk tauhidi kuma wani abin ban sha'awa a cikinta ne da nafi da isbati kowane ya samu nasibinsa daman tauhidi baya tsayuwa sai da nafi da isbati la ilaha illallah sai an yi wanka sandan a satuka sai ka aji shirka sannan ka ɗau tauhidi shirka sam tauhidi to wannan ayar gabaki ɗayanta daga farkonta har ta ko da shirka ce da tabbatar da tauhidi da aka ce Allahu isbatun la ilaha nafyun ne illa huwa isbatun ne الحي إثبات القيوم إثبات لا تأخذه سنة نفي ولا نوم نفي له ما في السماوات وما في الأرض إثبات من ذا الذي عنده nafiyun ne illa bi idni isbatun ne ya'lamu ma bayna aydihim isbati ne wa ma khalfahum isbati ne wala yuhituna bi shay'in min ilmihi وسع كرسيه السماوات إثبات والأرض إثبات ولا يؤوده حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات الني فشي يسا duk cikin Qur'ani babu ayar da amma akwai surar da ita kawai duk tafi sauran surori wacce ce ita ku fatihatul kitab ita ce Allah ta'ala ce qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idha qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi idha qala arrahmanir rahim qala Allah majjadani abdi uh, maliki yawmiddin qala Allah ta'ala eh ماذا أثنى علي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه هذه بيني وبين عبدي wa abdi masu mas iyyaka na'budu wannan ta Allah ce wa iyyaka nasta'in wannan ta kace ka bauta mashi shi ko ya taimake ka kun ga wannan an yi rawa daidai uku na farko na Allah ne wannan ta tsakiya da kai da Allah ko raba uku na karshe naka ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ya ce wali abdi masu sa'al duk abin da ka roka na baka shi yasa Allah ta'ala ya tilasta mu karanta ta aƙalla sau goma sha bakwai kullum so goma sha bakwai kaga ashe ya nuna duk cikin surori babu wata kai darajar ta amma wannan magana ba mu iya faɗin tabo kaɗai sai don mun ji annabi ya faɗe ta sai don mun ji annabi ya faɗe ta kenan ko cikin qur'ani duk da zaman sa zikiri akwai zikirin da yafi wani daka wasu surori sun fi wasu kaga ba zai yi misali suratul baqara kada kan tabbata da abin abin wasu suna dai gaba duk girman ta kuma kul wallahu ahad ta fi ta falala amma tana da rata matsayi akwai surorin da annabi ya faɗi darajarsu, ya faɗi amfanin karanta su kaman tabarakal ladhi bi yadihi mulk kaman suratul kahf kaman eh, alif lam mim as-sajda kaman baqara <coughs> da yar uwarta tawayniyar ta ali imran <coughs> duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda bawa yake cin moriyar yawan karanta su zaka idan ya zama dole ka ware wasu surori to zabi waɗannan kaga na ga wani juzi da aka yi sai aka sawo inda suka inganta da wa'inda falala su bantacce ba ta inganta kamar yasin ba wata ke bantacce ta suratu yasin amma kuma malaman tsibbu su sun mayar da ita ma ita ce sura aiki in aka yasin akwai yasin mai lankwasa akwai yasin mai ciki akwai yasin mai idanu akwai yasin mai harshe akwai yasin mai takobi eh akwai mai sarka ko adda man jagara to sura ce kamar sauran surori sura ce kamar sauran surori to bayan alqur'ani kuma akwai azkar mafifita mafificin zikiri bayan qur'ani shine zikirin da ya fito daga baki mai tsarki shine azkar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo min da wani dan kundi haka yana neman an an tsara salatai Allah kai salatu ga annabi gurgudun yawan kasa Allah kai salatu ga annabi gurgudun yawan ganyen itace Allah kai salatu ga annabi gurgudun yawan tsutsotsi Allah kai salatu ga annabi gurgudun yawan jakkai sai na ce masa shi tsaya ka haɗa ta salatul ibrahimiyya da yadda ce kuma nan ga salati wajen kala 180 an shirya masa ga addu'o'i Allahumma ya giyasal mustaghithina wa ya kaza ya kaza na ce shin cikin addu'an annabi nawa ka harda ce in ka tashi cikin dare kafin ka fara kiyamul layl me kake karanta mai sani sai na ɗauko masa alkawar na nawa ne ka ɗaya rage girma ka ya mai girma wannan in bai kai ba ka ɗaya rage ba abin da ke cikin zai zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai da ba kai wannan ba kana rika zikirin wani da wani ga wanda aka aiko maka in wani da wani sun shirya zikiri watakila sun gama da naman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce sun yi aiki da su suna da wata falala ta lokaci suna da wani sauran lokacin da ba su da abin yi sai suka karu wani ƙari amma ba haka ba ba a gama da naman zuwa Allah ba ai magana da wani to a yanzu duniya ta ƙara samun sauki an tattakaita littattafan azkar in ka ɗauko azkar na nawawi an yi masa shiro alhafiz ibn hajar ya yi masa annukatu ziraf alal azkar sannan an zo an takaita shi akwai mukhtasarul azkar sannan hasanul banna ya zo yi almasurat bai tantance ba akwai ba su inganta ba a cikinsa muna yara shi muka hardace ke sa har yanzu ga ruwa ingantatta wata mai rauni ita ta riga ta zauna ga kokalin yaro a bashi ingantacce da wuri in samu hisnul muslim na sa'id bin wahab al-qahtani Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba shine mutum na karshe da na hadu da shi zuwa nan makka na karshe da nai don muna tare da shi aka yi min waya ta yanzu ya fito to yana nan da ransa amma ya dan manyanta je sa sa'id da malami to in ka same shi shi sai da ya tankade ya rairaye ya tace ya tabbatar da ba abin da ake iya suka a sa akwai bugu na ɗaya na biyu na uku in fact babu wani littafi bayan alkur'ani wanda ya ɗuwa duniya yanzu domin an fassara shi da yare ya fi sittin sannan akwai yaren da an buga shi ya fi miliyan arba'in kwafi miliyan arba'in da yare guda shi na larabci an buga shi ya fi miliyan ɗari da ashirin kuma duk ko an saida ko an yi sadaka an bayan kyauta wani lokacin ka je aiki haji za a ga katon katon wani wani attajiri ya zo ya aje ma muradi dai su so su kai kasashen su duk kuma mun dabi mun cika aljihun mu muka sai mu tara ba mu ta. kaga mu mun yi wani aiki na agent amma dillalin na hakika ne waye shine to mai ladar na asali fa shi kuma mai littafi to shi kuma inda ya debo ba su bukhari da muslim da su tirmidhi da su albani da suka inganta suka raunana da sauransu kaga dai ladar da yawa ake kwasa ana diba da ka mezu gidajen da ake sai ana zikiri ina samun lada ban ya kasu don ni ma na yi ta ɗebo shi da kuɗi na ma na yi ta sawa ina raba kuma na abin da ya kamata ina akwai shi kasuwar sokoto in kana so ka sai irin yanzu ga watan azumi ka raba musamman in kana son lada ta ki gani kai ma makarantar matan aure ba mai riƙon addu'a da kyau da ƙwari in ya samu kamar mata in ta rike sai ya yayyage ya kike sai tana sa mashi sai latar tana tai to sai ka sai ka raba musu in ka kasa ko ina to raba gidanka gidan ku na ba ku ko ban ba ku akwai wanda bai da shi a gidan ku to duk gidana kowa yana da shi babba da yaro har waɗanda ba su iya karatu na rubuta sunayensu a bayan ajin su don in sun girma su karanta zikiri da littafin da ni na so da kuɗi na na ba su to wannan shine Abdul zikir, shine zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin azkar na manzo Allah sallallahu alaihi kuma shi ma yana ware wasu yace wannan yafi wannan yace afdalu ma qultu أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لك هيللا يتجي أفضل الذكر هيللا shi yasa waɗanda suka ce za su yi zikiri da son zuciya sai shi ɗan ya bi su a hailalan ba sai da ya lalata ana la ilaha la ilaha sai da ce to ai ai kuma kun san matsayi guda kenan da shehi da muridi da gausi da kudubi da kowa duk mataki guda haka ya kamata wasu zo suna sai suka da suna illallah illallah illallah sai da sai ga hanyar su ne sunan Allah ya fito sai ce ai la ilaha illahu baka illahu illahu illahu sai suka dawo sai ya sake karkitan sai dawo da su hu hu ho sai zikirin huhu suke yi a ba su goro domin huhu goro ake zama ba gaba ba ka gaba a ba su lada ba don Allah ya ce wasu kuma sai ce musu ai ita la ilaha illa din ai ai dogon dogon zikirin ai kalmar sunan Allah kawai shika zaka Allah Allah Allah Allah Allah Allah alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ambaton Allah da suna mufradi Irin da kuke zuwa zaure a baku laqani ya ladifu annabi bai taba irin wannan zikirin ba da dai ya ja ladifu so 70 ya rahmanu ya hayyu ya qayyum babu bai taba yi ba duk sunan Allah idan ya ja zai haɗa shi da jumla mai amfani ko ya tsarkake Allah ko ya gode ma Allah ko ya nemi agajin Allah ko ya roƙi wani abu ga Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah jumla mai amfani da ita Allah yake da ita annabi yake ambaton Allah amma bai ambaton sa da suna kawai sai suka ce ta amuna da hujja cikin alqur'ani menene hujjar ku suka ce gashi Allah ce qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun Kul Allah karin ka ce Allah za ka bi wannan ayi muke ake da zauna Allah Allah Allah Allah Allahu Allahu Allahu daga ba sai a koma ho ho to wannan aya ce ta yi zikirin Allah Allah ku koma farkon ayar قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل من أنزل الكتاب تنبسوا وانين يسوكد التوراة in suka yi kwatakes nan ca suka yi ma anzalallahu ala basharin min shay wai bai yahude zai bude baki ce Allah bai taba saukar da komai ba ƙarya ne sai Allah ce to tambaye su ita at-taurat dake hannunku kuna jujjuya ta dake su ita kuma waye saukar da ita in suka yi shiru kace musu Allah shine saukar da ita to kai kuma kake ba amsa kai da kake Allahu Allahu wa kake ba amsa Allah duk abinda aka ce ibada ne ana bukatan istiqama ga hanyar manzo Allah ce wannan shike tabbatar da kalimata at-tauhid ashhadu an la ilaha illa Allah yani ba ni bautar kowa sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana ni yana nufin me yana nufin bazan bauta ma Allah ta hanyar kowa ba sai ta karantarwa manzo Allah shi sa ahlus sunna sun fi kowa tsarkin addini don su ba su da mai gida sai wa sai manzo Allah kuma duk wanda ya bi manzo Allah nasu ne shehin kai idan na Allah ne to nasu ne kai ma naka shehin in na Allah ne nasu ne kawai suna barranta da shehin ne ya zama na shedan amma kaga shugabannin waliyai na duniya sabon manzo Allah duk na ahlus sunna ne kaga class na biyu na waliyan Allah sune tabi'ai duk na ahlus sunna ne haka class na uku to har a dade kasa duk malamin da ya bayyana yayi riko da sunna ya tsaya ga littafin Allah da sunnar manzon Allah bai sa son zuciyarsa ba bai ce ni ina gani ko ina sha'awa ko na ɗanɗana ko na kwanta na yi mafarki ya zo da wani abu sabanin na manzon Allah ba to wannan malamin na ahlus sunna ne ko da ko wani ya jingina masa wata ɗariƙa ko ya riƙe shi a matsayin nasa shi amalus sunna nasu Kisa kullum muke neman rahmar Allah ga sayyidi Abdul Qadir Janari rahimahullahu ta'ala saboda malamin sunna ne wanda ya tsaya kan tarbiyyar mutane bisa ga littafin Allah da sunna an yi sa irin su junai. wanda yake tariqatuna ma'qudatun ko kuma asasu hal kitabu was sunna mu tariqar mu kaji sufanci na kwarai tariqar mu littafin Allah da sunnar manzo shi yasa majallidi dan fulo zaka ga yana gyara dariqa gurgudun ikonsa da fuskar tarbiyya amma duk abin da ke zuwa cikin ɗariƙu na sharholiya da holewa da zama da dauɗa da zama da yunwa da wani zuhudu wanda ya tara ƙa'idar shari'a da wahidatul wujudi mai da komi ya zama Allah da irin su ɗan fudu bai taɓa goyon bayansu ba ka tsarkakakken sufanci na wasu daga cikin magabata irin su junaid irin sai al-qadr al-jilani ko irin sani dan fodo yake goyi ba amma duk sufancin da zai mai da kai ka koma bawa ga wani mutum ka zama kamar gawa gaban mai wankin ta, duk abin da ya gaya ma shi za yi ba da ikon fita daga ɗarikarsa. sa yanzu na ji wani shi yana fatawa ya ce ai in ka fara wazifa ta ɗarika, to kamar ka kafarta sallah ba waiwaye ba magana ba cin abinci kisa kaga mutum yana wirdi kana masa sallama wiridin da yake fa in ma na kware ne yake musabi ne yake amma an sa sallama wajibi ne amma ba da ce dai hmm. baka gum to zikiri babban babi ne na ibada shi yasa Qur'an da kansa Allah ya kira shi zikr yace wa hadha zikrun mubarakun anzalna wannan zikiri ne mai albarka mun saukar da shi afa antum lahu munkirun shin kuna musun wannan zikiri da muka sauka ba ma musu sai ya ubangi saboda ya ku zama musulmi duk mai son zikiri ya rubuta alquran ya ƙara da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يتحقيق من باوى إبراهيم عليه السلام رشده من باشي شريس الرشد شيني ننات هنكلي yaro yana zama rashid idan yayi wayo ya san bambancin sama da ƙasa ya san bambancin dama da hagu ya san jin kunyar yin tsiraici sai zama rashid shiryayye to ar-rashid ana amfani da shi ga maganar hankali ana amfani da shi ga maganar tunani ana amfani da shi ga maganar aqida sai Allah ta'ala ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu ibrahimu tun yana yaro muka bashi shiriyarsa tun tun tun da wuri tun tale tale yana yaro ya kalli taurari ya kalli rana ya kalli wata فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي yace jama'a ku zo ku gani gashi nan wannan shi kamata in bauta ma don gashi haske ta tas falamma afala qala la uhibbu al-afilin da da wata ya bace sai ce asha ni kan ban ubangijin da ka bacewa falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi haza akbar yace to ashe na samu ubangijin da yafi na jiya don yafi shi girma yafi shi haske falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard kaga yana yaro yayin wannan kina lafi wala kad atana ibrahima rushdahu min qablu tun da wuri mun san da shi shi muka zaɓo shi Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata ba a banza kawai Allah yake yake bada annabta ko manzanci ba ya san ina yake bayarwa id qala li abeehi wa qaumihi ma hadhihi at allati antum laha aakifun manzo Allah ka ambata ma mutane lokacin da Ibrahim yake ce ma babansa charity begins haka in boko kuke cewa wai daga gida ake fara kyauta in kana da ilimi ka fara gyara gidanka kuma baka ci nasarar gidanka ba fa ka sani baka ci nasarar waje mun ba ku labarin mutumin da yake mafarkin zai gyara duniya yana so ya kawo sauyi a duniya gaba daya bayan shekara goma ya fahimci abin ya yi masa wuya sai ya dawo ya fara tunanin tubar ya fara gyara su ya shekara goma yana fafutuka ya ga taga gare shi ce yanzu dai bari ya dawo jihar su. ya shekara goma ƙarshe ya dawo ya ɗauki garinsu ya shekara goma su ne gano kai fa matsalarsa sai ta ce duk da cikin gidansu ba ka matsala su ne dawo ya fara gyara gida. to da da gidan ya fara da yanzu ya gyara duniya za ka da gida ake fara iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum la aakifun lokacin da yace ma babansa da jama'arsa yace wai wannan kuma ka da kuka duka kuna bauta su kuma menene ma hadhihi su menene kalu wajadna aba'ana laha abidin suka ce a ai mun tarar da iyayen ba haka suke yi suna bauta sun bashi amsa su bashi amsa ba cewa yi me yasa kuke bautar su cewa su menene ma'ana in kun bauta musu mai kuke samu ni idan ban bauta musu ba me zai same ni suka ce a'a mu dai mun ga iyaye mu suna yi wannan abin ban mamaki domin dan adam ga al'adarsa yana tafiya ne daidai da zamaninsa ba ya tafiye da iyayensa malamai da ce annasu bi azmanihim ashbahu minhum bi aba'ihim mutane sun fi kama da zamaninsu fiye da iyayensu ni yanzu ɗana rigar da yake ɗunkawa ba ita ba ita yana ɗunkawa shi yana da tasa ta zamani irin karin hular da nake baya ya masa haka dai ko ba haka style na ɗunki style na sa takalma duk abubuwa na zamani kai duk da abincin da muke ci ni yanzu da ka fita miyar kuka miyar wanda muka gada ga iyaye wanda muka iya can baya wanda lokacin muna rasu muke ci shike ne su ka sami wani layi kuma da bana jin daɗi amma yaran zamani indomi suke ci ko ba ka da kai da kwai kana ba san kai da kai suke ce mashi awara kana mu musan sa zamanin mu to mutane sun fi tafiya da zamani to sai ga addini sai a ce a'a inda muka ji iyayenmu na yi shi za mu yi ba haka ba ne magungunan da iyayenmu ke sha ba su muke sha ba yanzu ko su muke sha transport hanyoyin sadarwa ko eh, abin nan sufuri da muke bi ko na sadarwa inda da muke amfani da su duk ba su ne iyayenmu suke amfani da su ko su ne to me yasa muka rungumi zamani ga komai amma sai ga akida mu ce yadda iyayen muke ya kamke mun fi su wayewa a ilimi mun fi su yawan jami'o'i mun fi su yawan littafai mun fi su yawan fitilu <coughs> mun fi su yawan bincike <coughs> amma kuma ga aƙida mutu sun muke bi kuskure ne ƙwada <coughs> laƙar kuntum an tumuwa ba a kunfi zalalin mubin ya ce to babu shakka da ku da iyayenku kun kasance a cikin ɓata ne. wannan abin da iyayenku suke wani kuka da ba na kwarai bane bauta mugunki gunki baya da amfani qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin suna mamaki suka ce wai Ibrahim wannan magana da kake wai kana wasa ne ko ko dai wai iyakar gaske kake nan kai ajitana <laughs> bil haqqi wai kai iyakar gaske kake nan am anta min al-la'ibin ko ka dai kana mukarin ne you are joking kana wasa kana raha ne in ba haka ba a ce abubuwan nan da iya muke bauta ba za mu bauta musu ba qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala zalikum min ash-shahidin yace a wallahi ba haka bane ni ya ka gaskiya nake faɗa muku ubangijin ku wanda ya dace ku bauta ma shine wanda ya kage halittar samai da ƙasa kuma ni ina cikin masu shaidu akan haka to amma in ba ku bari ba ga abin da matakin da zan dauka وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعل فتالله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين wannan magana ba furta ta yi a fili ba batun zuci ne yake yace watallahi na rantsi da Allah la na asnamakum ina shirin kullama guma kanna na kuma kirci zan yi maganin su ba da an tuwallu mudbirina amma sai in ba ku nan don a gaban su kan ba su tabo yana sara kafadar gunki shi kwana sarantasa kafada Za ka sai ya bari sai da suka fita akwai wani biki da ake yi na shekara shekara sukan fita daga gari gaba daya sai shi kuma ya ki fita ya su kamar ranar sallah ba muna fita idi bayan gari ba to kowa ya fita sai ya dawo hankali kwance ya bi duk kuma kan na ya sassaye su aja'alahum juzaza Allah ya ce sai ya mai da su guntu guntu ya sassare su ko gunki kawa daban hannu daban kai daban kan ma wani an raba shi biyu ga kunnen damanan ga kunnen hagunan ƙawahun ma wannan an gunce ta wannan an sare ta tsakiya illa kabiran lahu sai wanda abbabba a gare su wato kuma kan ma mataki-mataki ne ka duba intiraz da annabi ibrahim alaihissalatu wasu illa kabiran lahu babba ne amma a wurin su wurin mu ba babba ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in zai aika wasiƙa zuwa farisa zai ce ila azimil furs in zuwa ruma ne ce ila azimir rum amma bai ce ila alazim wasiƙa zuwa ga babban mutaa zuwa ga wanda mutanen farisa ke girmamawa kaga an bashi girman sa amma an takaita girman inda yake ni aure na ba babba ne la'allahum ilayhi yarji'un ko da za su dawo su tambaye babban nasu kalu man fa'ala hadha bi alhatina da suka dawo suka ce a'a waye mana wannan ga iyayen gijinmu innahu laminaz zalimin hakika shi dan ta'adda ne ku dai ne in ta'adda ku da ku mu abinda bai iya kare kansa daga asari qalu sami'na fatan suka ce to mun ji wani saurayi mun ka fahimci da awar ta samari ce tun daga annabi ibrahim aka fara samari ne shi ne 40 abin ya kasa ba sama ba saboda haka mun tsallake wannan layi amma dai ku kuna ciki ba ku ciki wanda a ciki su ce na'am wanda ba su ciki su ce la gabar da malam babu da yawa ina hangen su jebi jebi ga su can daya biyu uku ina hangen su jebi jebi amma dai matasa su da yawa to duk da awar da ba ta da ku sunanta matatta da zaran da awata zan tsofaffi ke yin ta an gama da ita قالوا na fatan يذكرهم suka ce mun ji wani saurayi yana yana yana taba su yana ambaton su yuqalu lahu ibrahim ana ce masa wai ibrahim don haka ku bincikai qalu fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashadun suka ce ku zo da shi gaban jama'a a turke shi kowa ya gani to abin da zai faruwa sai gobe ne zamu ji in Allah ya dauke sarki ya samu a cikin masu rayuwa an nemi in sanar da ku cewa kamar yadda ake kallon wannan karatu na masalaci abu Burera, suna tv da karfe hudu na yamma manara tv karfe goma na dare afirka tv karfe ɗaya na rana wasal hausa tv goma da rabi na dare to haka ma ana iya samun su a sabana tv goma na dare zuwa sha ɗaya ga wanda suke da star times haka DITV da Alheri Radio Kaduna su ma akwai su star times karfe bakwai zuwa takwas na safe channel ɗin DITV shine 190 ko ina kake kana iya kama shi idan kana da star times da karfe bakwai zuwa takwas na safe ko kuma a tv karfe goma zuwa sha ɗaya na dare tashoshinmu na gida ba nta sakwato karfe nawa ne ko sau ɗaya ban gan shi ba sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu da rabi eh, kafin aljannu su fara kallo ko eh, da sha biyu ta yi mutane sun gama nasu kallo sai a bar ma aljannu to Allah ya samu dace Allah ya sirra al'amuran mu Allah ya suturta al'auran mu Allah ya gafarta zunuban mu Allah ya yi mu Allah ya samu gama lafiya mu da imani muna ƙara roƙon ubangiji muna tawassuli da sunayensa masu tsarki da sifofin sa madaukaka ya wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya ya dawo da shi Najeriya cikin mu cikin iyalansa lafiya ba shi nasarar tafi da wannan mulki wanda muke kyautar su ya zama mulki mai adalci ya hore masa mashawarta na kwarai masu gaskiya masu amana masu mutunci wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk